من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma ga watan Ramadana shekara 439 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya dace da ranar 26 ga watan 5 2018 muna roƙon Allah ya dace da muga duka dukkan alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya bukatunmu na alkhairi muna roƙon Allah ya biya mana da duk ɗan uwa da suke roƙon addu'a Allah ya biya bukatunsu na alkhairi muna roƙon Allah ya wanzar da lafiya a wannan ƙasa ta mu duk wanda yake neman zubar da jini a wannan ƙasa Allah ya nisantar da mu da shi Allah ya kore shi a cikin ƙasar mu duk wanda yake neman kawo gyara Allah ya taimaka masa Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari wanda za su zama alkhairi ga addini da ƙasa da al'umma gaba ɗaya shugabanninmu kuma Allah ya ba su ikon kwatanta gaskiya ya ba su kariya daga gare shi ya ba su ƙarfi na kiyaye amana da aka danka musu ‘yan uwanmu da ba su da lafiya a gidaje ko asibiti Allah ya ba su lafiya akwai ɗan uwanmu mala ibrahim rahama gas wanda muke tare da shi shi ma bai ji daɗi ba Allah ya ba shi lafiya sannan kuma akwai wani ɗan uwa mai nafef da ya kawo kaya da mai shi ya manta a cikin nafef ɗinsa yanzu yana wajen mu na wannan masallaci malam mustapha kaya ne na abin da ya shafi kayan mata shi mai kayan ya zo ya yi bayani in daidai ne sai a bashi shi kuma da ya kawo wannan kaya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya zama abin koyi daga wasu sauran 'yan wato nafef Allah ya sa badiwar haka ya zama yana jan mota ba nafef ba kuma ta shi. za mu shiga suratu sajida kafin suratu a ajiya kun san mun zo karshen suratul luqman mun ji kisar annabi abin kissar luqman wanda Allah ya bashi hikima muka ce shi ba annabi bane to a karshen aya ayoyi guda biyu da muka karanta gaskiya mu ban ba su hakkin su ba na bayani amma a gurguje dai wato Allah madaukaki ya ce mana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun na'am an waladihi shay'a wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'da Allahi haqqan fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur wannan aya tana nuna mana wato dangantaka mafi kusa babu kamar dangantaka tsakanin iyaye da 'ya'ya shi yasa Allah madaukake ce mana 'ya'ya ba za su amfani iyayensu ba iyaye ba za su amfani ƴaƴansu ba a wannan fili na ƙiyama. kun sani ayoyi da yawa suna taimakawa wannan aya wajen bayani Yau mai almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi yawaddu almujrimu law yaqtadi min adhabi yawmin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji idan har wanda ka fi kusa da shi dalilinsa ka zo duniya ko wanda ka zama kai ne dalili zuwansa duniya ba zai amfani wani da wani abu ba ashe kenan babu wata dangantaka da za ta yi amfani dangantaka ta addini kuma ba za ta yi amfani ba sai ta yadda shari'a ta faɗa wadda ceto ne na annabawa na salihan bayan Allah mun ji ceton annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wa zai yi wa wato mutanen duniya gaba ɗaya ma hatta da sauran annabawa ceton annabi zai albarkace su ce yasa Allah ya bashi al-maqam al-mahmud saboda haka akwai jan hankalin mutane na cewa kada a yaudare mu da wani zai amfane ka a filin kiyama yace shi zai yi ko yace ka bar sallah zai taimake ka wallahi babu shi ba wanda zai ce ka bar sallah zai tsere da kai ko kai sallah in ya bigi kirji ka ce bai isa ba don babu sunan shi cikin alqur'ani babu sunan shi a cikin hadisi balle yace zai cece ka filin kiyama fiye da yadda ake tunani yake ba kamar yadda ake tunani ba ne ko a yau a duniya idan mutum ya ce ka je kai abin da kake so ka yi in su polis ya kama ka zan tsirar da kai to in wa wani zamanin ya yi amfani a gaban polis a wani zamanin ba zai yi amfani ba in ya ce ka je ka duk abin da za ka yi zan karbe ka a wajen sojoji mai yiwa wancan sojojin 'ya'yansa ne na yau kuma ba 'ya'yansa ba ne in ya ce shugaban kasa abokina ne in na gaya masa zai barka mai yiwuwa an bukari ne ba zai bari ba saboda haka a duniya nan in a wani lokacin cetonsa ya yi amfani wani lokacin ba zai amfani ba me kake tsammani da filin kiyama a gaban Allah saboda haka kowa ya tashi aiki don kansa a aya ta karshe kuma Allah ya nuna mana mafatihul ghaibi khamsu la ya'lamuhunna illa Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi sahihi mabudan gaibi guda biyar ne ba wanda ya san su sai Allah inna Allah indahu ilmus sa'a ba wanda ya san yaushe za a yi tashin kiyama in mutum ya faɗa ma na bayan sun faɗa mun ga ƙaryarsu an ce in shekara 1400 yayi za a tashin kiyama yau 1439 ko gashi har yanzu duniya tana ci gaba tana wato rayuwa har yau kuma ba a san yaushe za a yi kiyamar ba saboda haka ba wanda ya sani sai Allah wa yunzilul ghaitha Allah shi ke saukar da ruwa ba wanda ya sani sai shi Allah wanda suke mun yi bayanin jiya cewa wanda suke cewa lokaci kaza za a yi ruwa lokaci kaza wasu abubuwa ne suka gani alamu ne da Allah ya bayyanar in an same su ana samun ruwa suka gani amma mun faɗa cewa a haka din suna iya ayyana iya kilomita da za a yi ruwa suna iya irga mana iya galan nawa lita nawa na ruwa da zai sauka za su iya faɗan cewa in ruwan ya sauko amfani za su tsira a wannan ruwan ko ba za su tsira ba dabbobi nawa za su rayu a wannan ruwan adadin ta'adi nawa ruwan zai yi na rusa gidaje ba wanda zai iya gaya maka wannan kenan kawai suna gani alamu ne in kaza ya faru kaza ya faru bisa isko kai bisa abin da girgije da yanayin samaniya eh alamar za a yi ruwa wannan suka gani kuma suna faɗa wani lokacin bai dace ba saboda haka wannan bai shiga ilimin gaibo ba sannan wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa mahaifar mace mun faɗi wani bangare na cewa wannan abun fari ne baki ne gajere ne dogo ne arzikinsa ajalinsa ba sani ba a ina zai mutu ba a sani ba shekara nawa zai a duniya mai lafiya ne ko mara lafiya ne wannan duk ba a sani ba hatta lokacin da likita zai ce wa mace bayan ya auna ta in ya ga cikin dan kaza ne zai ce haihuwanki lokaci kaza ne nawa yake riga nawa yake rigewa a cikin dari da kyar ka samu goma da suke dacewa alamu ne aka gani alamar wannan ɗan ya in ya kai lokaci kaza lokacin haihuwansa ya yi amma yaushe za ta haihu zai fita lafiya ne zai mutu a ciki ne ba wanda ya sani sai Allah wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ba wanda ya san gobe me zai aikata wannan ya nuna ƙaryar masu duba al-arrafid ko masu cewa suna duba su gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya je gunsu ya tambaye su to ba za a karbi sallar sa ba na kwana 40 in ya gaskanta su kuma ya kafirce wa alqur'ani saboda haka su ba abin yadda bane da buzu ne da taburma ne da tarbi ne da wani khatimi ne da bugun ƙasa ne da zai ce zai sa raka'a ne ya ce ka je ka dawo gobe zai gaya maka ai ga ragonka da aka sace yana gida kaza ai an riga an yanka ma fatan ma an kaza wannan duk gaibu ne la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah ko ya faɗa ya dace ƙarya yake yi in ka yadda da shi ka yadda da ƙarya ka kafa cewa alqur'ani da ka safarwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma tadri nafsu bi ayi ardin tamut ba wanda ya san kuma a ina zai mutu sai dai kawai zaka je wurin kuma ajalin ka yayi a can yanzu in ka san inda zaka mutu zaka je ba zaka je ba hatta mutuwa a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata min an yamuta bil madina falyamut in dayan ku zai iya mutuwa a madina ya mutu a can ko a makka ko a madina mutum ya mutu ya huta da fitinan dajjal dajjal ba zai shiga makka da madina ba balle ka ji tsoron zai tsaya kan kabarinka ya ce ka tashi Allah ya mantar da shi sunanmu ai mutum ya shiga uku to amma duk da haka mutum zai ce ta kala rawi yace Allah ya kai mu maka sai yace ya dawo da mu yana so yace ya mutu a can amma in ya sai yace in ya kai mu ya dawo da mu kuma mu je mu dawo mu je mu dawo wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda yace ina zai mutu wanda zai je London zai je America zai je ina ai magani zai je nema sai a ce ya mutu an kawo shi a cikin akwati ba zabin ka bane ka mutu a wani gari amma kuma Allah ya ne kasar ka sai ka mutu a can wannan marigayi alhaji mai da ya ribe aina ya mutu a makka a ya ka sallace shi ba zaɓinsa ba ne sheikh muhammad abba aji aina ya mutu a makka wanda kwanan nan ya rasu alhaji bukar baluri allah ya ji kai ya ji ransa a makka ba zaɓi ba ne in allah ya ce ka mutu a can za ka mutu in allah ya ce ka mutu a abuja kuma za ka mutu a abuja dan uwa alhaji muhammad bello sardaunan goza a abuja ya rasu a ji abukar wanda muke tare da shi a wannan masallaci a abuja ya rasu in allah ya ce ka mutu a kano a can za ka mutu Mala alhassan sa'id mai wa'azi na ƙasa ai ba mutumin kano ba ne amma ta aka yi jana'izansa malam adam mu'azu ɗan agaji tsohon nan wanda da yawa ba haife su ba yana aikin agaji ciwon kafa ya kai shi Kano amma Allah ya kabarin sa a can ne wa ma tadri nafsun ba wanda ya san aina zaka zai mutu amma Allah ya ce can ne sai kaje sai ka kwanta a wajen yadda baka san inda zaka mutu ba ka yadda ba wanda ya san gaibu ba wanda zai ga maka gobe kuma rashin sanin gobe ma ai rufin asiri ne gare mu alkhairi ne gare mu mara daɗi ya same ka a baka sani ba ya fi maka kwanciyar hankali akan ka san zai same ka yanzu kawai aka ce maka in ka fita za ka tafi da maturu za ka yi hatsari kafanka zai kari kaga kuma a ce dole za ka je da maturun ya za ka ji kana kama hanyar zuciyar bikinka zai hau aina ne aina ne a nan ne a can ne hankali a tashe in ka tafi lafiya ka dawo sai ce to barka to mai yiwa ko a dawowa ne in ka dawo lafiya kuma ka ce to gode a tafiya na gaba ne kaga kullun kana itikarin wannan abun zai same ka akwai wanda ya wanda ya taba bugun kare ya kashe kare kawai Husainu ya ce mata, kai ka kashe kare zaka yi hatsari kullun ya zo kusa da ni yana magana sai ce shi fa abin da yake bi a rai an ce zai hatsari ce ka daina bi ka daina bi a rai yana fada yana fada wallahi sai da ya hatsari Allah ya ce yana inda ka zace shi in ka yi wa Allah zaton alkhairi zai baka alkhairi in ka yi masa zaton mara alkhairi shi kana ya baka ana inda zanni abdi bi ina inda bawana ya zace ni mu yi wa Allah kyakkyawan zato mu yi wa kanmu kyakkyawan fata haka ake so da mu ko wajen mutuwa lokacin da zaka mutu in ka yi wa Allah kyakkyawan zato kai din nan fa zaka samu rahmar Allah Allah zai gafarta maka Allah rahmarsa tana yalwa sai ka mutu ka tada shi yana gafarta maka amma kana tunanin cewa kai wannan wannan Allah din nan fa an ce shadidul iqabi ne fa Allah ba zai bar ni ba fa ina tsoron azaba fa to shikenan kana haka sai mutum ya tafi lahira ya ga Allah bai masa rahama ba Allah ya kiyaye wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir lalle Allah madaukaki alimun masani ne sannan kuma khabir mai bada labari ne game da abin da kuka aikata wannan shi shine a takaice wani ɓangare na ƙarin bayani game da abin da muka so mu faɗa a kan wayannan ayoyi guda biyu Za mu fita shi a kan أعوذ sajida من بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سورة السجدة wannan sura an kira ta da suratu sajda saboda ambaton sajada a ciki wasu kuma suna kiranta suratul mabaji saboda ambaton ta tajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiranta wadda wannan ita dai suratul sajda sura ce makkiya ayoyinta guda 30 ne wasu suka ce 29 wanda ya tsaya akan a inna lafi khalqin jadid kan aya to ya zama talatin, ko kuma wanda ya wuce zuwa balhun bi liqa'i rabbihim kafirun shine aya to ya zama 29 wannan sura tana karantar da janibi babba na tauhidi da sakamako farkon halitta har zuwa mutuwa har zuwa sakamako wannan suratul sajda hadisai ingantattu sun tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa wannan sura sajida da surar insan hal ata al-insan min ad-dahri a sallar asbahi ta ranar juma'a ranar juma'a yana karanta alif lam mim yayi sajada sannan ya karanta hal ata ala al-insani min ad-dahri a raka'a ta biyu abin da yasa annabi yake karantawa saboda abin da zai faru a wannan yinin ko suka faru a wannan yinin suna kunshe a cikin wannan surorin guda biyu farkon halitta Allah ya halitta Adamu ranar Juma'a haka kiyama za a yi ta ranar Juma'a saboda haka yake karantawa ranar Juma'a a wata ruwayar ma ta nuna cewa yana dawwama akan karanta su amma idan imami bai iya karanta su ba ya karanta abin da ya iya amma ya yi iya su ya karanta su ya raye da wannan sunna na karanta su a sallar asubahi tare da kuma imami ya lura da yanayin mutane kada duk juma'a ce za karanta sajida da halata alal insan ya dace da lokacin da mutane suna wani yanayi na kunci ko ana cikin hadari ko ruwa ko wani abu ka ce ka ai sunna ne ka ja sajida ai sunna ne ka sassauta mutane kuma na'am Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da harufa guda uku kamar sauran wasu surori alif lam mim Allah shi ya wa kansa sani game da waɗannan harufa guda biyu Allah madaukake ce tanzilul kitabi wannan wato saukar da wannan littafin ya sauko ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai wannan littafi alqur'ani ya sauka ne abin saukarwa ne almatlu alayka ya muhammad wannan da ake karanta maka ya kai wannan manzo shine alqur'ani ya sauka ne daga wajen Allah ubangijin talikai min rabbil alamin ubangijin dukkan halittu am yaquluna qara a'a ko dai wato suka bare suna cewa iftara annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a faɗin kafarai wai kirkiran Kur'ani ne daga gare shi iftara muhammadun hadha kurana wa ikhtalaquhu min indi nafsihi shi ya kirkiri qur'anin daga gare shi Allah madaukake ce bai dace da Muhammadu ba ya dace ya kirkiri alqur'ani na'am am yaquluna tara bal huwa al-haqqu min rabbik al yaquluna tara ulfatu bi ashri suwarin mislihi muftariyatin wato suka ce annabi ne yake kirkiri qur'ani sai Allah ce kace da su ba shi bane kai kai manzo sako ka kawo kuma kai amintacce ne sannan kuma idan kai din maka kirkira ba za a barka ba walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu hajizi wannan akan annabi ake faɗa, ya ga wani inda annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya san ba zai faɗi abin da bai aike shi ba amma ko da shi ɗin ne ya faɗi abin da ba a sa shi ba za a kama shi mai karfi za a kama shi za a yanke jijiyoyinsa kuma ba wanda zai karbe shi annabi ake faɗin haka kan shi ya wani in yace ba daga Allah ba ce daga Allah zai samu tsira babu am yaquluna tara bal huwa alhaq min rabbika a'a alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka Allah ba kirkira bane kuma Allah ya saukar da shi ne da tunzira qauman don ka tsoratar da wasu mutane daga wa'annan kabilu na larabawa ma atahum min nadir min qabli wanda wani mai gargadi bai zo musu ba gabaninka la'allahum yahtadun don su shiryu za ka yi musu gargadi ne don su wa'asu. nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira su ya bani abdul manaf ya bani fulan duk kabilun ya kira su yace inni rasulullahi ilaikum bayna yaday sa'a ni manzon Allah ne gare ku gabanin tashin kiyama ku faɗi la ilaha illallah ku rabota ya kira su zuwa kalmar tauhid ko sa shiryo Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine mahalicin sammai da ƙasa wanda shi ya kirkiri halittar su ba daga misalin da ya gani ba wa ma huma da halittar da ke cikin wato sammai da kasai ma'ana tsakanin su ma na samawati wal ardi duk wani halitta da muke gani da wanda ma ban ma gani to Allah ne halice su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shidda a irin kwanaki na duniya domin a kwanaki na Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna rana ɗaya na wajen Allah kamar shekara dubu ne na duniya saboda haka kwana shida kwana shida irin na duniya aka halici sammai da kasai ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب wannan shine Allah ya ce shi halittun samai da kasai a cikin kwana shidda da har abin da ke cikin su thumma tsawa ala sannan kuma subhanahu ya daidaita bisa al-arshin sa ala wartafa ala al-arsh ya daidaita ya daukaku bisa al-arshin na'am malakum min dunihi min waliyyin babu gare ku min waliyyin wani masoyi wani wanda zai kare ku ya taimaka muku babu shi na'am wala shabir ko kuma wani mai ceto ba wanda zai kare ku ko ya taimaka muku ba wanda zai cece ku idan Allah ya ce zai muku azaba afala tatazakkarun shin ba za ku wasu ba shin ba za ku lura ba ku gane cewa Allah shine kadai mai iko shine mai aljanna shine mai wuta shine mai rahama shine mai azaba wannan aya tana daga tsaye daga cikin ayoyi da suke tabbatar mana da daidaituwan Allah bisa al'arshinsa ina so mu dan tsawaita numfashi akan wannan aya shin su wane ne masu kin daidaituwan Allah bisa al'arshi wane ne yake kin Allah yana sama wanda yake kin Allah yana sama ɗayan mutum biyu ne ko dai mutumin da bai sani ba an yi masa bayani an ja hankalinsa yana ganin abin haka ne saboda ana jan ayoyi ne da hadisai a wajaha su a tuna nuna su ta irin wannan bangaren cewa wato Allah yana ko'ina a ɗaya bangaren kuma wa'inda sun sani amma suna da aƙida ta hulul wal ittihad Aƙidar saukar Allah aƙidar Allah yana shiga jikin komai da kowa aƙidar komai zai zama Allah wannan aƙidar ita ce asalin cewa Allah yana ko ina don idan ka yadda yana sama to ba zancen zai shiga jikinka ta za a ce yana sama kuma ya shiga jikinka saboda haka ana so a kore aƙidar Allah yana sama ana faɗa da shi don a kawo aƙidar yana ko'ina. in kun yadda yana ko ina sai a ce yana shiga ko ina komai yana iya zama Allah akwai wanda don butuncinsa da kafircinsa zai ce maka ai ba komai ne a cikin rigana ba sai Allah wa ma fi jubbati illa Allah zai ce ma subhani mai kwai ce subhanallah ya ce subhani ma a'zama sha'ani. kansa yake wa magana yana ganin komai ma Allah ne subhanallah wa ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira wannan aqida ce neman tabbatar da wahdatul wujud cewa komai zai iya zama Allah Allah yana shiga jikin halitta sun kawo haka ne don kore nusus na ayoyi da alqur'ani da maganganun salafus salih ke cewa Allah ya daidaita bisa sa. zan faɗi wasu daga cikin maganganun magabata da suka dogara da wa'annan ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun suna da yawa amma za mu ɗauka kamar goma na ɗaya abdullahi bin masud radiyallahu anhu yake cewa ثم استوى على العرش في سورة الأعراف يجعل العرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم ya ce Allah. ya daidaita bisa al'arshinsa sai ta al'arshi alalma shi al'arshin yana sama da ruwa Allah maɗaukaki yana bisa al'arshin kuma ya san abin da kuke yi Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu yana cewa inna Allah ta'ala kana ala arshihi an yakhluqa as-samawati kana ala arshi qabla an yakhluqa shai'a yana bisa al'arshinsa kafin ya halicci komai fa kana awwala ma awwal ma khalaqa Allahu al farkon abin da ya halitta shi ne qalami fa jara bima ƙa'inun qa'inun ila yawmil ya rubuta abin da Allah ya ce rubuta har zuwa tashin kiyama in kana so ka wannan magana ka duba tafsirin Tabari na Imam Ibn Jarir al-Tabari tahqiq na Ahmad Shakir mujallad na 23 shafi na 526 magana ta uku al-Imam Abu Hanifa imam abu hanifa rahimahullah ya rasu hijira na da shekara 150 yana cewa inna allaha azza wa jalla fi sama duna al-ardi Allah madaukaki yana sama ba a ƙasa ba fa lahu rajulun sai wani ya ce masa ra'aita qaulallahi azza wa jalla wa huwa ma'akum shin me ka ce gami da fadin Allah da yace yana tare da ku qala huwa kama tuktabu huwa kama taktubu ila rajulin kamar yadda zaka rubuta wani ne wasiqa kace inni ma'aka wa anta ghaibun anhu zaka rubuta wani kace masa ni fa ina tare da kai kana tare da shi amma kuma ba a gari daya kuke ba me kake nufi da kana tare da shi kana tare da shi ko a ra'ayinsa ko a goyon bayansa ko a fahimtarsa to kamar haka ne Allah yana tare da ku a iliminsa da tsaronsa da ganinsa da jinsa da komai amma ba da zatinsa ba magana na muka samu abi mutsi al bin abdullahi al-balji wato sahibul fiqh akbar yana cewa na tambayi imam abu hanifa gami da mutumin da ke cewa la a'rifu rabbi fis sama'i aw fil ardi me zaka ce gami da mutumin da zai ce ni ban sani ba Allah yana sama ko yana ƙasa faƙala imam abu hanifa ya ce faƙad kafara ya kafirce wanda yake bai san Allah ko aina yake ba ya ce li'an Allah azza wa jalla ya ƙul ar-rahmanu ala arshi istawa saboda Allah maɗaukaki ya ce ar-rahmanu ala arshi istawa a cikin surat taha ya ce wa arshihu fawqa samawatihi al'arshin sa yana sama da sammansa fa qultu sai nace innahu yaqulu أقول على العرش استوى ولكن قال لا يدري العرش في السماء أو في الأرض قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر إذن ياي إنكار ينا سما يا كافر شيء قدوب للتافن الألو للعلي الغفار شافنا العليدة ثلاثين دخلو shafi na 134 mujalladi ɗaya ne littafin magana ta nawa ta biyar imam malik bin anas imam hijira, hijra yace Allahu fi sama'i wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu anhu shay'un Allah yana sama ilminsa yana ko ina ba abin da yake fakuwa gabarin Allah shi maka ka duba littafin al'ulu da muka faɗa shafi na 138 magana ta gaba ta shidda Al'imamul bukhari a cikin littafinsa khalqu af'alil ibad daga wato ibn yusuf yana cewa man kala inna allaha laysa ala arshihi fa huwa kafirun duk wanda yace Allah bayya bisa al'arshin ya kafirta wa man zama anna allaha lam yukallim musa fa huwa kafirun duk wanda yace Allah bai yi magana da annabi musa ya kafirta sai aka ce da shi adraktu nasa na tadda wasu mutane fa ta sami'ta ahadan yaqulu alqur'anu makhluq shin kaji wani yana cewa qur'ani halitta ne wa qala yace ash-shaytan yukallimu bi shaytan yana fadin haka ne man takallama bi fa huwa jahmiy duk wanda yace qur'ani makhluqi ne shi ba jahmiy ne wal jahmiy kafirun ba jahmiy kuma kafiri ne nu'aym dan hammad malamin imam bukhari yana cewa man shabbaha allaha bi khalqihi faqad kafara duk wanda ya kwatanta Allah da halitta ya kafirce wa man ankara ma wasafa Allah bihi nafsuhu faqad kafara duk wanda ya ki abinda Allah ya siffanta zatin sa da shi ya kafarta sai ce wa laysa ma wasafa Allah bihi nafsahu wala rasuluhu tashbiha abinda Allah ya kwatanta kansa da shi ko manzansa ya kwatanta shi da shi babu kamantacce ne a ciki nawa nawa wani yana cewa bakwas yana sai ce bakwai yana sai ce takwas na al-imam ishaq bin rahawai rahimahullah yana cewa ar-rahmanu 'ala arshi istawa yace ijma'u ahli al-ilmi annahu fawqa arsh malamai gaba ɗaya na sunna sun hadu Allah ya daidaita bisa arshinsa istawa wa ya'lamu kulla shay'in fi asfali al-ardi as-sabi'a ya san komai har abin da ke ƙasa da ƙasa ta bakwai nawa ka samu na'am na'am abu zur'a ar-razi rahimahullah imam abu zur'a ar-razi rahimahullah yana daga cikin malamai na karni na uku ya rasu hijira na da shekara 264 wajen tafsirin ar-rahmanu ala al-arshi stawa da ya zo nan aka yi masa tambaya sai yi fusata sai ya ce tafsiruhu kama fassaranta kamar yadda kake karantawa ne wa huwa ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan shi ya da bisa al'arshin sa amma iliminsa yana ko'ina. man kala gaira haza fa la'anatullah. la'natullah kaji magana abu zur'a duk wanda ya faɗi haka a sabanin haka yace la'anar Allah ta tabbata a kai kaji magana ta nauyi الإمام أبي عبد الله أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة رحمه الله kaifa yasugu li ahadin an yaqula inna Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan taya mutum zai samu dama ya ce Allah yana ko'ina? ala hululin bihi ma'a qawli tare da kuma yace Allah yana sauka ko'ina? ina tare da Allah yana cewa ar-rahmanu 'ala al-'arshi tare da Allah yana cewa ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib kaifa yas'adu ilayhi shay'un wa huwa ma'ahu to ya Allah kuma a ce abu yana hawa zuwa ga Allah alhali kuma Allah yana tare da abun a nan ƙasa aya ta ce ilahi yas'adul kalimut tayyib ko kalmomi da daddu ibadun bayan Allah wal amalu ya yarfa'u suna hawa zuwa ga Allah to in ko Allah yana ko ina dama mu muna ƙasa in Allah yana tare da mu to me yasa aikin mu an ce yana hawa zuwa gare shi ba kawai sai a ce yana karba ba mu zauna amma me ma'anar hawan aka ce kuma ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi mala'iku suna hawa zuwa gare shi jibrilu yana hawa zuwa ga Allah in kuma yana nan ko ina to me ma'anan su'ud din magana nawa ka samu nawa har ya cika ta bari mu yi mu sa mara imam ibn huzaima rahimahullah a cikin maganganunsa guda biyu yana cewa na bibiya hanyoyin wannan labarin na cewa alal arshi istawa ya bi salon asanidai na hadisai gaba ɗaya ya tattaro su zama shi malamin hadisi ya ce fal khabaru dallun duk dalilai suna nuna anna rabbana azza wa jalla fawqa arshihi alladhi kitabuhu wato yana bisa al'arshinsa wannan da littafinsa ya rubuta a wajen shi inda yake cewa kitabuhu indahu ya rubuta cewa inna rahmatahu ghalabat ghadabahu rahmatsa ta rinjayi fishinsa wannan littafin yana wajen shi a sama sai kuma yace mallam yuqirra duk wanda bai tabbatar bi anna ta'ala ala arshihi qad istawa Allah madaukaki ya daidai bisa al'arshin shi ba shi ba fawqa sab'i samawatihi bisa sammansa guda bakwai yace fa huwa kafirun bi rabbih ya kafirce ubangijinsa yustatabu ana neman ya tuba ya dawo sa sun yi yawa akan wannan wannan kadan kenan banganun sun yawa wannan littafin musamman akan irin wannan aka wato zakula maganganu kafin a faɗi wannan din an ɗebo maganganu na masu cewa Allah yana ko ina din aka gabatar da maganganunsu ɗin sai aka nuna ga dalilin da yasa suke cewa Allah yana ko'ina ina in ka ji maganganun malam ba daɗi. masu faɗin haka su ne masu cewa anal alhaqqu ma fil jubbati illallahu, Allah wal ardu ardi was sama'i wannan mutum ne yake maganan ba na'am ko ya ce khudna baharan waqafatil anbiya'u bi sahilihi mun kutsa wani teku da annabawa ma da suka zo tsayawa suka yi a bakin na'am da kuma a cikin abu yaƙinsu ɗin yana cewa ana kutubul aksabi aksabil wujudi haƙiƙatan ala sa'iril aksabi ƙauli wa hurmati توسل بنا في كل حول وشدة أغيثك في الأشياء دهرا بهمتي masu faɗin wannan magana su ne masu cewa Allah yana ko'ina shi ne kutubul akazabi haƙiƙa yake shi saman mini a ko'ina a dukkan wurare maganarsa ita ce maɗaukakiya alfarmarsa ita ce maɗaukakiya ka nemi alfarmarsu idan matsala ta same ka ta shiga tsanani ka nemi ka ambaci sunansu za su cije ka a ko'ina kake tsawon zamani da himmarsu da buwayarsu wannan aikin waye ne in ka shiga matsala ka ambata wa za ka ambata wa in yamsaska Allahu bi durri fala kashi falahu in musiba ta same ka tsanani ya same ka ba mai yayewa sai Allah Allah ya ce sai Allah wani ya ce sai shi nawa za ka ɗauka ga masu cewa Allah yana ko'ina ga da su. na'am har yana ɗin yana cewa la ta zukuranna asma'a dil jalali li gharadin ya kudu bali. kada ka ambaci sunan Allah in musiba ta samu don wani abu ya sami karka ambaci Allah ka ambace shi don ambaton Allah zai kai kawo ga bala'i wannan ina faɗa ne ba na faɗa reference ɗin in kana musu in ka zo zan nuna maka littafin da shafin inda aka kwakulo magana. kuma ina da uwar littafin wannan cirowa aka yi akwai uwar littafin yana nan shi ma ina da shi irin wa'annan su ne a kedun abinda na faɗa bai wuce farce ba in ka kwatanta ga jikin mutum irin wa'annan su ne a kedun kuma ana jan musulmai a kai kuma ka yi magana ka yi shiru al'umma su halaka da ta imam ahmad yayi shiru akan maganar halittar qur'ani lokacin da jahamiyawa suka tashi suka ce qur'ani halitta ne kuma ahmad ya tashi ya ce qur'ani ba halitta bane qur'ani maganar Allah ne an dore shi an yi masa bulala an kulle shi aka tara mutane aka tilasta shi ya fito ya ce alqur'ani halitta ne gashi an kawo shi a daure ga jama'a tare suna jiran imamu ahmad ya ce Kur'ani halitta ne a dauka a yada duniya an kawo imamu ahmad da aka tsaye da shi dama a gidansa Kur'ani ba halitta ba sai wani daga cikin waɗanda suke dogaran ba wani ya imam ka duba fa wannan halittar abin da ka faɗa shi za su bi karka ka gaya musu abin da ba gaskiya ba sai ja gefe ya tsaya kasan security akwai ahalar sunna yanzu wani zai ce ah, an yi kaza an yi wa'azi an zage mu a hana su wa'azi ai kaza ya rubuta petition ya rubuta me ya kai ashe ya kai ya sa hannun ahlus sunna bai sani bane ba inda zaka je babu su sai dai kai hakuri Allah ne ya kawo lokacin shikenan Imam Ahmad rahimahullah budan bakin sai ce alqur'anu laysa bi makhluq qur'ani ba halitta bane aka kara masa bulala yace ya yadda shi ya ji ciwo ko ya halaka ya fi sauki akan ya halakar da al'umma saboda ka dole a faɗi gaskiya ita ɗaya ce idan mun ki faɗa ma Allah zai kawo wanda zai faɗa wanda ba mu ci riba ba kuma me amfanin ka boye ta Qur'ani ne hadisi ne kai musulmi ne kuma kace kana tsoron ka faɗa muna jan hankali wa'anda ba su yadda Allah yana sama ba su yi tunani akan abin da suke faɗa su duba asali daga ina aka dauko a duba akidar sahabbai a duba akidar imamu Malik Abu Hanifa Imam Shafi imamu Ahmad Safiyanu Sa'uri, al-Auza'i az a duba magabatan ne me akidar su me suka ce a bar ganin waɗanda suka zo a baya yan alashi alashi alashi ba su za a duba ba wayanda suka kwankwada daga tushen sunnar wayanda suka karba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me fahimtar su Imam Malik aka tambaye shi akan al-arshi tsawa ya yake yace al-istiwa ma'lum sananne ne al-kayf majhul ya yake ka tambaya din wato ya yanayin ba a sani ba ka tambaya din bid'a ne wasu alu anhu bid'a wa ma araka illa sahiba bid'a saboda haka mai karatu imam abu zaid ba muna karanta risala ba na abu zaid al-khairawani akwai maganar sa din ma'anan kuna in nace goma ne karan ta muku akwai maganar din da nadin sa kowa in yana da risala yaje duba babu man tantiku bil alsina farkon babu a cikin risala akan tauhidi yayi magana da yazo wajen zatin Allah yace wa annahu ta'ala fawqa arshihi almajid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi shi subhanahu wa ta'ala ya daidaita bisa al'arshinsa almajid da zatinsa amma yana ko ina cikin iliminsa kana cewa ka yadda da risala in an ce ga mai risala ba sai wani ya tashi ce to ai mai risalan ma ai an yi masa radi waye yayi masa ai ba radin bane babu amma radi bisa dalili bisa ilimi saboda haka ƴan uwa mu yi karatu mu yi karatu kuma tsakani da Allah mu daina goyon bayan mutane don su mutane ne ko intima'at nasu a yana bangare kaza yana tashi kaza yana wuri kaza ba wannan bane qur'ani yana ko ina bi qur'ani bi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ka tambaye malamai su gaya maka abin da baka sani ba Allah ya ganar da mu na'am يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Allah madaukakin sarki yace yudabbiru al'amra shi yake wato shishiri al'amura yana tadabburin al'amura yana tsara su yana daidaita su yana wanzar da su yana raba su yana hada su minas sama'i daga sama ila al-ardi zuwa ƙasa kullun Allah madaukake yana aiki yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n at umur sun kasu kashi kashi akwai tadbirul umuri na farkon halitta wanda lokacin da Allah yake halittar samai da kasai ya rubuta duk abin da ya dabbara yana cikin lauhin mahfuz sannan yana tsara wa kowane halitta abin da Allah ya rubuta masa a fayil ɗinsa ran da zai zo duniya ko ran da za a kura halittarsa a cikin masa, wanda mala'ika zai rubuta sannan kuma akwai tadbirin umuri na shekara shekara da Allah yake a daren lailatul qadri daren lailatul qadri Allah yana tsara abubuwa shi yasa Allah ya ce fiha yufraku kullu amrin hakim a cikin daren lailatul qadri ana tsara abubuwa sannan kullun Allah yana tsarawa abin da ya tsara nan kullun ana saukarwa ana dagawa a saukar maka da arzikinka arzikin ka ba wai an saukar da ba wai shinkafa buhu bane an jingina shi ke arzikin ka ya tsaya a'a kullun ana saukar maka kullun kana aiki ana dagawa zuwa ga Allah azumi kai sallah kai tasbihi kai ana sa a cikin fayil ɗinka ana ajiyewa kai addu'a na dagawa sama arzikin ka na saukowa wannan duk suna yi mala'iku suna sauka kamar yadda eh, hadisi ya nuna lokacin la'asar da lokacin asbahi duk wannan subhanahu yana cikin tadbirul umur minas sama ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma yana hawa zuwa ga Allah na'am yas'adu al-amr kenan aw mudabbaru min ila sama wato zuwa sama yanzu ya hau zuwa ga Allah subhanahu wataala fi yawmin atqinin da kana ya kasance yinin sa alfa sanatin wato tamkar shekara dubu ne dan shekarun duniya ne min mata udun a irin da kuke yi na duniya inda a ce daga ƙasa zuwa sama ɗinnan, nan wato lokacin da mala'ika zai tafi wajen Allah ya dawo to wannan tafiyan inda za a kwatanta shekara dubu ne alfa min mimma ta'uddu na'am zalika alimul ghaibi fi min kana miqdaruhu alfa sana a cikin suratul ma'arij ya ce ta'rudul mala'ikatu waruhu ilayhi fi min kana miqdaruhu 50 alfa sana shekaru dubu hamsin a nan kuma yace shekaru dubu to kamar akwai mu'arada wurin kuma ɗaya ne malamai suka ce abinda ake nufi a nan tambih ne ala tsulihi wata min wato faɗakarwa ne ga tsawon abin da kuma tsoratar da halitta wannan tsawon lokaci wato na tafiya na shekara dubu aka ce wannan a rana ta duniya ɗaya ne a na kiyama shine dubu hamsin ɗin, a ɗaya wajihin nan sa'arujul malaikatu mala'ikatuwar ruhu ilayhi na'am fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana wannan in a kwanakin lahira ne in a kwanan lahira aka kwatanta da kwanakin da yake na duniya 50000 sana amma in a nan duniya malaika yaje sama ne alfa sana ce mimma ta'uduna an gane وقيل يجمع بينهما بأن موقف القيامة خمسون موقفا موقف القيامة موقف دي هر غدا 50 كل موقف ألف سنة كون موقف yana ɗauke da shekara dubu wa aya bayyinat ahad al wannan aya kenan ta ambaci ɗaya daga cikin mawaqif din ne kana miqdaru 50 alfa ɗin kamar yini mawaqif ɗin guda 50 ne kowane mawqifi ɗaya shekara dubu ne sai sa aka ce shekara dubu hamsin amma a nan rana ɗayan ake nufi shi sa aka ce shekara dubu daya yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mata ta'uddun zalika wannan abin da kuka ji aikin waye ne alimil gaibi wa shahada ne aiki na wanda yake masanin gaibu kuma masanin abin da yake bayyane dalika ai al-mawsuf bil khalqi wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su cikin kwana shidda da kuma ya daidaita bisa al'arshin sa da yake dabara al'amuran halitta da ake tafiya da shi zuwa gare shi cikin shekaru dubu shine alimul ghaibi wash shahada masanin abin da yake boye masanin abin da yake bayyane Allah shine al-aziz mabuwayi ar-rahim mai jinkai ga bayinsa allazi ahsana kulli shay'in khalaqa Allah madaukaki shine wanda ya kyautata halittar kowane irin abu ahsana ya kyautata kulli shay'in kowane irin abu khalaqahu da ya halice shi ko kuma ahsana kulli shay'in khalqahu ya kyautata wa kowane irin abu halittansa ko kuma in kace in kace khalaqahu to duk abin da Allah ya halitta ya kyautata shi in ka duba halittar Allah halitta ce wanda yake da tsari halittar ɗan adam halittar dabba halittar bishiyoyi duwatsu koguna sammai da kasai rana da wata taurari duk halitta ne wanda yake yana da tsari ya kyautatu ba wanda yake bukatar gyara Allah don ayarsa don kudurarsa wani lokaci zai canza wani halitta don ku ga ikonsa kusan shi mai ganin dama ne ko mace ta haifi yara biyu a haɗe sai a zo a raba su ko wani haife shi ba hannaye ba kafafuwa don ya nuna muku ikonsa yana faru a mutane yana faru a dabbobi wannan gani damar sani. wani halitta mai ya yi shi ba kwakwalwa kamar da ana bincike ana cewa cizon wani sauro ne yake kawowa ana haifan mutum ba kwakwalwa kan yana nan akwai fuska amma babu kwakwalwa kan milita hakan nan in ka gan shi kamar aljani ko da yake ba mu taba ganin aljanin ba dai amma dai yanayin sa ke ganin sa dai akwai ban tsoro haka Allah yake amma sauran halittu subhanahu wataala ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada al insani min tin kuma ya halici dan adam daga tabo min tin laka busasshiya da ita halici dan adam laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim na'am thumma ja'ala naslahu sannan Allah madaukake ya sanya naslahu zuri'arsa nasl shine zuri'a na mutum min sulalatin min ma'in mahin daga wato ruwa wanda yake farara daga ruwan mani aka halici zuri'ar shi ainihin mutum daga ƙasa zuri'arsa daga wato dugon mani min sulalatin min ma'in mahin da wannan aka halice mu ruwa mahinin wanda yake alam nakhluqukum min ma'in mahin ruwa wanda yake walakantacce baka so ya taba ka in ya taba ka sai ka wanke ko ba haka ba akwai wanda ya taba yin ado da mani baka so ma a ce daga jikinka ya fito ya taba kayanka zaka wanke ya taba jikinka zaka wanke ya fita daga jikinka zaka yi wanka da wannan aka halice ka min ma'in mahin thumma masawahu sai Allah madaukake ya daidaita halittarsa bayan halice shi daga wannan dugo ya addala shi yayi masa gabbai a cikin mahaifa yayi masa hannu da kafa da hanci da ido da kunne gaba ɗaya ya daidaita shi wa nafakha fihi min ruhi sai Allah busa masa daga rai daga gare shi wa nafakha fihi min ruhihi yana koma ga Allah min ruhihi ruhi na Allah ma'ana ruhin da Allah ya halitta kenan kaga wannan ya nuna halitta Allah shi yake yi ba ya nuna halitta daga Allah jikinsa bane ba daga zatinsa bane haka annabi Isa alaihi ruhi ne daga Allah ma'ana Allah shi ya halice shi ba wai daga jikin Allah ne aka halice shi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ba daga Allah aka halice shi ba ma'ana ba daga zatin Allah bane kamar yadda ake faɗa wa nafakha fihi min ruhi sai Allah ya busa masa daga ruhi daga gare shi na'am waja'ala lakum as-sam'a kuma sai Allah ya muku ji wal basara wal abusara daga nai ji ba kunne kadai ba ji uzun daban a samu daban don uzun wannan shine fatan kunne da kake gani a tsaye ai kurma yana da fatan kunne amma bayyaci saboda haka kunne daban ji daban Allah ya yi muku a sama ji wal abusara daga nai idanuwanku suna gani wal afida daga zukatu da suke jujjuya al'amura suke kulla niyya suke so suke ki wannan Allah yayi muku wannan ni'ima ne don ku gode qalilan ma tashkurun to kadan ne fa kwarai masu godewa cikin ku ku da kuke godewa din kadan ne a cikin wannan ni'imar da Allah ya muku saboda haka mu yawaita godiya a can ayar yace la'allakum tashkuruna amma a wannan qalilan ma tashkurun na'am وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقالوا سوى إن سكا كافر سوى قيامة سكا أئذا ضللنا في الأرض شيء ينزو إذا مكبرتي أتكين كسا muka zama turbaya gaba ɗaya babu mu a inna lafi khalqin jadid shin yanzu za a tada mu wani sabon halitta wato suna inkari suna mutu cewa babu kiyama bal a abin nan da suke faɗa hum bi liqa'i rabbihim kafirun su masu kafircewa game da ubangijin su ne ba ba sani bane inkari ne cewa ne Allah ya ce ce da su ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum malaikan mutuwa da aka wakilta shi gare ku shi zai dauki rayukan ku na'am malaikan mutuwa shi zai karbi rai malaikan mutuwa shine zai karbi rai ko wakilansa suke karban rai kuma tawaffatu rusulana wa hum la yufarriqun malaikan mutuwa yana da mataimaka wanda suke taimaka masa wajen karban rai shi yasa duk duniya ba lokacin da ba a mutuwa ba shi kadai bane yake yana dibawa a wani wurin shi zai wani wurin wakilinsa zai mala'ika mutuwa da aka za su summa ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ubangijin ku za a mai ku Allah muke roƙa ya kyautata mana karshen mu ya gafarta mana zunuban mu walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.